wata na biyar kenan a kalandar musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai a kalandar musulunci wanda ya zo daidai da ina jin ishirin da uku ko da hudu ko ishirin da hudu ga watan februari watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladi ga mu'ammar kazin nuri islami wanda wani reshe na daga cibiyar ahalil baiti wasu sahaba ƙarƙashin jagorancin Dr. Mansur Ibrahim Hafizahullah inda muke gabatar da karatunmu na Zadul Ma'adi fi hadai khairul ibad za mu ce gabatarwa duk da dai ba mu fara shiga ciki ba yau insha Allah yau za mu fara littafin wannan a yau shine majalisi na uku majalisi na farko da na biyu da muka yi duka mun dan tattauna game da ita rayuwa ta ibn al-qayyim al-jawziya a halin da ya samu kansa koko a yanayin da ya samu kansa irin na harakoki na siyasa a wancan lokacin da harakoki na ilmi na neman ilimi da na al'umma da mi da mi duka maganta a takaice game da wannan sannan muka gangaro zuwa shi kan shi ibn qayyim al-jawziya inda daga sunansa daga rayuwarsa haihuwarsa gudunmawarsa a cikin addini rubuce-rubucensa da dai sauran duk wasu abubuwa da dai Allah ya sauƙaƙa muna tiwa insha Allah kamar yadda kowa ka sa ido ko kowa ka zato za mu fara karatu littafin Allah ya taimake mu wannan littafi hakikanin gaskiya littafi na da kowane malami musamman ahalus sunna kai kana iya ce hadda ba ma wanda ba ahalus sunna ba ya amfanu da wannan littafi sawa'un ya karanta shi ko an karantar da shi shi ko ya ji labari ko wani abu mai kama da haka littafi na wanda maki da masoyi na kusa da na nesa duk sun cire masa hula. a fanni ne a yanayi ne a irin tsari ne kai ko da dai kana da kiyayya ga mawallafin to za ka ce da yari ɗan yi ƙoƙari a dai cikin littafin dole ka faɗa haka nan ko da dai komi tsabagen ka da mawallafin hakikanin gaskiya ibn al-qayyim al-jawziya a cikin wannan littafin zadul ma'adi kamar yadda zamu gani insha Allah in muka yi hakuri a kaɗan kadan zamu ga ya tattanna a matsaloli da dama in an tuna karatun da ya gabata na satin da ya gabata mai magana kan cewa akwai wasu miyar sifofi ko ko wasu abubuwa da ibn qayyim al-jawziya yake da su a cikin wallafe wallafe ne na farko da mun ka fara ambato cikin number 1 shine at-ta'addudu wa tanawwu'u fil mawdu'ati yana yiwa ya dauki littafi guda yayi maganganu da yawa mawdu'ai da yawa a cikin littafi guda a kodan da adda wannan akwai sa'ad da ya kaɗo ka yi rubutu ka littafi guda min awwali ila akhiri kan maudu'i guda mas'ala guda sannan akwai lokacin da kuma zai ɗauki mawdu'ai da yawa ya tattaɓo da yawa to irin wannan wannan number one in kana son ka samu littafin za ka ba da misali ga rai shine zadul ma'adi kana fiqihu na ya tattauna ga mas'alolin fiqihu da yawa da usulul fiqh ya za a tsamu hukunci ya za a istinbati karkashin wata aya ko karkashin wani hadisi ya zube fiqhu a ciki kamar yadda kuma yayi tahlil na hadisi ga wasu hadisai ta hanyar maganganu kan ingancin su ko ko kan wasu abubuwa ko aljar wa ta'dil na rijal da sauransu ya maganganu kan hakanan ko bai manta da babban janibin da yake magana kan shi ba janibin sira sirar manzo sallallahu sallan daga ƙarshenta daga farko ta har ƙarshenta kuma a hanya mafi inganci ita ce hanyar malaman hadisi ba hanyar ta malaman tarihi ba waɗan abin da ya baka shawa ko ku waɗan abin da ka ji ana faɗi a hanya ingantatta alakul halin duk wannan za mu same shi a ciki littafin an fi sani ne da zadul ma'adi fi hadai khairil ibadi wasu suna sa mai suna kawai su ce alhuda alhuda ko alhadayu haka wasu kawai ka kiransu a cikin littattafansa ibn hajarin a cikin fatihul bari mujalladi na shaɗai ya ɗoku wasu bayanai daga nan sai ya sa masa suna alhadayun nabawi sai ya ce a cikin alhadayun nabawi na ibn qayyim al-jawziyya to shi na yake nufi kawai alhadayun nabawi saboda haka yana da sunaye da yawa gwargwado waɗanda dai dukansu ana ɗan tsamo su ƙarƙashin sunan littafin kamar da muka gani in muka diba zadul ma'adi zadu dai wanda kowa ya sunna na guzuri Wata zawadu fa inna khaira zadi taqwa azzadu guzuri abinda zaka ɗauka ko ko zaka rika ya zan kana amfani da shi ya rike matsara ya kai ka inda zaka kai ko ba haka ba zadu guzuri in ma na wannan haƙiƙi wanda muka fi sani irin na gari da ruwa da mi da miko. to wannan guzuri na lahira kenan malam ka magana shi yasa ce zadul ma'adi guzurin makoma kalimat al ma'adi makoma a kula wasu na cewa zadul mi'adi ba mi'adi na wancan alƙawari ba inna Allah la yukhlifu al mi'ad ba shi ba babu ya'un al ma'adi makoma ehin ismul makanina ehin ma'ad makoma to guzurin makoma samun rabo a lahira abinda zai kai ka lahira lahiya kuma ka shiga aljanna lahiya duka ya tattaru fi hadai khairul ibadi kai ka ce yanzu mala ya ce duk aji komai duk wannan matsalolin da muka karanta matsalolin yanayi na siyasa matsalolin yanayi na zamantakewa matsalolin yanayi na tattalin arziki matsaloli na kaza matsaloli na kaza ina za a yaya magani to ba magani illa fi hadai khairul ibadi magani kawai a koma ga shiryen ma'aiki khairul ibadi shugabannin bayi gaba daya kenan ba wai a kama cadiya ta koma ga Allah ba a sani za a koma a'a a koma ga shiryawa shugaban halitta khairul ibadi wannan insha Allah zamu ga haka malam ya dan wani salo cikin fara littafin sai wani abu a kamar kai ka ce muqaddima muqaddima hudu ba hudu ba karatu kai tsaye ma bai ma tsaya ba eh to daga nan har zuwa inda zai fara magana kan tarihin manzo sallallahu sallam na haifuwarsa ko ko sunan annabi takwana ka san suna nai to daga nan za a ɗauka ta a matsayin muƙaddima ko a matsayin khutuba amma bai yi ta ba kamar yadda ya saba a cikin sauran littattafansa kamar irin shifa'ul alil fi masail al-qada'i wal qadr wal hikmati wat ta'lil a cikin wannan littafi sai da ya shinhida mai ya shinhida da yawa yayi hatta da ambato fasali kaza fasali kaza fasali ya ƙara ambaton fasali da duk abin da fasalin zai magana da shi da duk kaza yadda ya kassafa dai wanda yayi abubuwan littafi duk sai da ya bada bayani nan ko bai duwa nan bayan littafi ba kamar kai tsaye tafi cikin mawdu'in duk da dai bai shiga ba Abin da zai tattauna a cikin wannan wanda zamu dance masa muqaddima shine la'alla mai tambaya ya tambaya wai menene bisa aka cewa sai manzon ko ba haka ba sai shi aji komi sai dai shi din ko ba haka ba ka san wani ya dauki cewa dai kowa kan bi kana kai aljanna ko ba haka ba wani ma yana ganin cewa kai ko ba annabi kai ga akwai wata shortcut kuna wahal da kankuna ko ba haka ba akwai mutum akwai inda ka cewa haka sarahata akwai sun ka ce haka akwai shortcut kuna zuwa kuna hallakan kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko ku wani ne wani kushewa aka ya aka ce annabi Muhammad ya hi kowa shi kawai na da wasu waɗanda yana da wasu kan tun da ya ɗauki shiryar su ko ko aikin su ko ɓata su kan ta manzon Allah kan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi ya ɗauki wasu yana bibiya yana bin su kan heda yadda ya kabi manzon sallallahu alaihi to kan haka malam yana sai muna wata shinhida cewa dai fifita ka kazan kai abin bayani naɗa ma a rawanin shugabanci sawa'un na annabtaka da manzantaka aikin Allah na kuma in ya baka shi babu mai iya gittawa kuma dole a bi to haka shi yawa manzo sallallahu alaihi wannan martaba. sannan kuma wannan Allah ɗauke sarki amma ya fifita manzon Allah sallallahu cikin halittu gaba ɗaya ko ko cikin mutane gaba ɗaya ko cikin mutane da aljanu asfaqlain da sauransu haka yakan yi wannan falalar tashi ga sauran abubuwa ya fifita wasu wurare kan wasu wurare kamar fifita Ka'aba ko Baitul Haram akan wasu wurare ya fifita makka akan wasu garuruwa ya fifita kaza akan wani kaza ya fifita juma'a ranar juma'a kan sauran ranaku yayi kaza kaza duka to su malanka sun ya ta bamu misalai akwai da yawa irin waɗannan bai zan wani sabon abu ba saboda haka bari dai karin sha surutu da yawa muhara farkon littafi jiya malam yace bismillahir rahmanir rahim wannan daga nuska na nuska da wata nuska wata nuska babu bismillahir rahmanir rahim wata nuska tana da bismillahir rahmanir rahim wata sa tana da ƙarin hasbiyallahu wa ni'mal wakil to duk wannan yana cikin kila a ƙare-ƙaren su maɗaba'a ko kuma nusaku da abin da ya kamanci haka wasu sa muqaddimatul muallifi sannan karkashin muqaddimatul muallifi sannan sa hasbiyallahu wa ni'mal wakil ala kulli halin abinda a farkon karatu farkon littafin alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أثاب كما جمالا ina son mu yi amfani da abin da muka karanta na tarihin malam da lokacin da ya yi ka halarto da wannan matsaloli waɗannan rashin kwanciyar hankali waɗannan rashin tabbas yawan lalacewa al'umma lalacewa shugabanci lalacewa aƙida ta hanyar alfaraqu dhalla da suka shigo mu'tazilawa jahmiyawa dami dami saboda haka al'amarin ya kai inda ya kai gyara aka so ka halarto da wannan sai ka fahimci muqaddima ta shi malina cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu siffantuwa da kalimomi na kamala dukan kamala duk siffantuwa da kalimomi na kamala lillahi rabbil alamin ga ubangiji suke rabbil alamin ubangiji ubangijin halittu rabb shine wanda ka halitta kuma ya tahi da halitta ya raya ta ya bata duk abin da take bukata alamin shine duk abin da ba Allah ba saboda haka ce talikai dun kace talikai mutane kace dai sai ka ce dukkanin halittu mutane da aljanu da dabbobi da tsorwari da komi da dabbobin ruwa na tudu alhamdulillahi rabbil alamin kana cewa yabo ko godiya sai dai Muhammad eh, ibn Salim Uthaymeen ya cewa alhamdu kalima ce wadda ka nuna siffantuwa duka bi sifatil kamal duka gaba daya ba sai godiya ba duka ittisaf bi sifatil kamal shine ake cewa alhamd wal aqibatu lil muttaqin ƙarko ya tabbata ga mahautsoron Allah ƙarko aka cewa hausa ta gidi ƙarko saboda ni saboda duk abin da bai da ƙarko da ya haɗe tangaras sai fashe ko ba haka ba an gama da shi ko ba sai ka ce ƙarshen ƙwarai ba wannan in baka da Hausa sai ka ce ƙarshen ƙwarai a ƙarko da duk an cewa ne ya yi ƙarko an daɗe ana gogawa da shi an daɗe ana bugawa kuma kowa ya haɗe yana tsaye kuma shi ƙarkon ba to lil muttaqina saboda haka kai in kana da takawa duwa da guguwa ta rabbuga duwa da an ka tahi an ka dawo to kai zaka kai labari muttaqun su za su kai labari wala udwana illa ala zalimin babu kiyayya ko kace babu tasari babu wanda ka lalacewa in ba azzalumai ba su kan su udwani yake dama duk abin da wanda aka wa udwani karshe ne kasa to ba mai lalacewa in ba maki Allah ba kamar dai malam yanzu ya raba muna al'umma gida biyu akwai muttaquna akwai zalimuna wala ilaha illallah babu abin bautatawa sai Allah babu shi gaba ɗaya ka kore babu shi kuma wannan Allah in ilahul awwalina wal akhirin shine ubangiji abin bauta shine abin bauta na farko da na ƙarshe ilah shine abin bautar su ko sun ki ko sun so shine abin bautar su ko ɗau'an ko karhan shine abin bautar su an fahimta shi ne ya cincinci a bauta tama ilahul awwalina wal akhirina a bangaren nahwu badalina ga illallahu eh in ka ce la ilaha illallahu hudin nan badali ne ilahu shi yasa ka koma samu raf'u ilahul awwalina wa samawati wal ardin kuma wanda an rike da sammai da kassai duka gabaɗaya qayyum shekara da muka bayani akwai alqayyim ko can cikin sura ibn qayyim al-jawziya akwai qayyim mubalaga ce da qa'imun bil amri idan an anta qa'imun bi shay'in to in akwai mubalaga ka kula da shi to ba a cewa qa'imun akan wazan ismul fa'il sai a ce qayyimun qayyimun mubalaga amman ga mutun to in za a mubalaga ce ga Allah sai a ce qayyum sai a ƙara wawun qayyumus samawati wanda shine mai rike da sammai duka wal aradina da kasai ra fata aka sa mata a ce aradina ba ardina ba al ardu in an ka sa ra'un in ka sa sukuni to mufrad ya karanta al ardu al ardu in za a jam'i sai a ce al ara al ubangijin sammai ko ko marikin sammai da kasai wa maliku kuma mamallakin maliku har yanzu badali na duwancan na da rasu aka karantawa wa maliku yawmiddin kuma mamallakin ranar hisabi addinin hisabi wanne ne ubangijin din allazi la fauza wanda babu samun kubuta ka kubuce ma azaba ko ka samu rabon wani abu illa fi ta'atihi sai ga da Allah shi da aka samun fauzu fauzu kere ma kowace musiba shi aka ce ma fauzu kamar falahu samun kowane rabo kila an fahimta ka tsere musiba ka samu rabo to duk bai yiwa illa fi ta'ati sai cikin da ga Allah wala izza babu zama gagara ba dau babu rinjaya kowa baka rinjaya kowa ka zan aziz illa fi tadallul li azmatihi sai in ka koma ka kaskanta kanka ga girman Allah girman ka a mutane girman ka a duniya ka zama kaskantacce a gaban Allah ehin izba kenan ko wata aya mutuna la yukhrijan al min hal adhal sai Allah ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqin la ya'lamun to ala kulli halin dai izza ga ibada take girma ga ibada take muna da asar da yawa masu nuna haka nan ko Umar na cewa hakika mun kasance kaskantattu sai Allah ya girmama mu da wannan addini a koyo shi mun ka nemi girma ba cikin wannan addini ba sai Allah ya kaskanta mu saboda haka babu girma babu wai ba rinjayen makiya sai ka koma ga Allah sannan wala ginan wala gina afwan wala gina babu wadatuwa a can la fauza aka karanta ba fauzan ba la fauza wasali guda wala izza wasali guda wala gina babu wadatuwa illa filiftikari ila rahmati sai in ka kasance mai roƙon rahama Allah kana mabukaci ga rahama Allah ka tsaya wajen Allah kawai shi ka dogara gare shi shi ka baka shi ka hana ma gare shi ka roƙo ya baka to wannan shi ya wadatuwa amma mutum kan mai da bukata ka ga mahalukai kan mai da bukata ka ga wani Allah to kai babban fakiri babu fakiri sai kai amma ka, ka zama fakiri ga Allah to ka zama mi zaka zama gani ga kowa mu fahimci wannan wala huda ba wata shari'a illa filistihida bi wuri sai an nemi shari'a din da hasken shi Allah kalimar istihida neman shari'a ko kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum dukan ku batattu kuke sai wani na shirya fastahduni ku neme ne shari'a ko to a nemi shari'a da hasken Allah duk wani abu da kai ka abin shari'a ko abin biya in ba da nurullahi ba to ka bace me nurullahi anan ne alqur'ani ko lahi kila an fahimta ehem qad ja'akum nurun eh wa kitabun mubin min allahi nurun wa kitabun mubin wala hayata babu wata rayuwa illa fi rida sai cikin yarda Allah duk abin da zaka samu duk wani abu in dai ba cikin yarda Allah hake ba rayuwarka ba ta da wani umfani kamar kai mata ce kake saboda ka babu rayuwa sai samun yarda Allah wala na'ima babu wata ni'ima ta jin daɗi illa fi qurbi sai ka samu kusanci ga Allah ina ganin da in kuma ka diba littafin dai kokarin ya kai attachment ɗin kai haɗa ka da Allah ko ba haka ba amma hanya mahi daidaiciya hanya ta hanyar mafi hicin halitta ko ba haka ba ba hanyar magudi ba ba hanyar yan fuwan nayin ba hanya lahiyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala salaha lil qalbi babu gyaran zuciya duk wanda ka son kai gyaran zuciya kaman malami na son ya mai da martani kamar yayi raddi ga mahaucewa gyaran zuciya ko eh ga mahaucewa abinda sun ka kirkiro saboda a gyara ruhi ko kamar yana cewa to ruhin ka bai gyaruwa zuciyarka ba ta gyaruwa wala falaha babu samun rabo lahira illa fil ikhlas la sai ka tsalkake ibada gare kawai babu wanda za a yi kai shirka da Allah kuma ka samu falahu ba da aka yi kai shirka da Allah kuma ka samu qalbul khalis qalbus salih baiwa sannan sai ka tsina kake ibada gare wa wa tauhidi hubbi wa tauhidi hubbi kalimar tauhidi ada fita ga ikhlasi ikhlasi majruna saboda fi mukaranta wasu da tafai ba su da wasali wa tauhidi hubbi da kuma tsintsat kadaitar da ne shi Allah ka so shi Allah dai aka so kuma Allah ɗaya a abinsu duk wanda ka so shi son Allah ya sa ka so shi kila fahimta son Allah na ya sa ka so shi Allah ya ce ka so shi ya sa ka so shi a yayin da kuma so ne ya saba son Allah ka ba shi ba da, saboda haka ashe kenan kai tsaye son Allah shine me shine gundarin baki shine gundarin baki duk son kowa to ƙarƙashin son Allah ya fito saboda haka kaga babu da za a yi kaso makin Allah babu za a yi kaso wanda bai son Allah babu da za a yi kaso wanda Allah ce kakkaso shi kila fahimta sannan mi wani Allah dai allazi idza a shakar wanda idan an kai mada shi sai ya godiya shi ka baka aljanna to duk wanda kawa aiki an ka zo lahira ko gani baka yin baka yanda ba in ko ka gani ta baci duk wanda ka biya ya yadda da biya ta ya yadda cewa zai kai ka aljanna an ka tahi lahira to ba ha gani ne in ko ka ganai to Allah ta ɓaci don kuna wuta tare canza ha gani ne kuma haka kaka ta ɓaci eh saboda haka babu mai biyan ka anka tai lahira babu mai aljanna babu mai wuta saboda haka ashe wannan mai aljanna mai wuta mai saka aljanna mai saka wuta shi kamata a bi. kila fahimta duk wani wanda ya ma ƙarya ba ƙarya dai ta dan fi wannan yanda Allah dai aka bi sannan wa iza usiya kaji Allah idan an ka saba masa taba wa ghafar sai ya karbi tuba kuma mi kuma ya ba gafara kaga dai ashe malam ya ya cikin littafin ga kawai sai kai samu hanyar zaman lahiya kamar da mun ka dan ishara can idan lokaci ya lalace shugabanni suka zan azzalumai malamai suka zan yan fuwan nayin talaka suka zan ga suna suna bilin bituwa ko ba haka ba ba za a ci a ɗauki makami a ta kashin ƙari dangi ba ko ba haka ba karatu ehem zuba musu aƙida zuba musu karatu azafukan hanya tafarki madaidaiciya ita ita a hanyar gyara ko ba haka ba kullum kuma ka kama nuna musu addinin bai da wuya inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalaba to kaga malam dunnan cikin duk wanda malam yana da tsauri kuma za mu cimma waɗannan yan wurare da dama ko a lokacin raddi yanzu ba raddi na aka yi ba ahlus sunna na aka tara ana son a yi musu orientation ko ba haka ba saboda haka kaga harkoki kalimomin zaman lahiya kaga ai bai ce wa in usiya azaba wa aqaba ba ko ba haka ba yayi azaba ya kuba ba shi haka wannan duk zaman duk wa mu wa muna ko ba haka ba duk waɗanda sun ka gane na kawai an kuma karɓaɓɓu kawai an karɓa an shirya an gane an yadda abi orientation ya kaso ba mu mi annabi yayi mu yi shi aka bukata babu bare cikin harkar kila fahimci tsarin malam yau babu bare cikin karatun hadayu eh, khairul ibadi ita dai kawai Babu mu mudabbaka shi aka bukata wa idza usiya taba wa ghafaru wa idza du'iya kuma idan an karoke shi aka kiraye shi ajaba sai ya karba shi yasa kenan Allah za ka kira direct ko ba bukatar sai kai walan keluwa ba bukatar sai kai kamun kafa kira Allah Allah yana jin ka ko ba haka ba saboda haka kwakkira shi yana karbawa sannan wa idza umila idan an kai mai aiki aikin da yasa aka aiwatar da aikin asaba kuma sai ya biya ka to wanda ya halicce ka ka ko bai baka babu komi to Allah kaddara wallahi almasalul ala amma dai danka dan misali amma wallahi almasalul ala danka da Allah don kasa sharar dakin ka kana biya ne to miye ma eh to bale Allah mahalicci a shi kaga Allah shine shakur shi halicce ka shi ci da kai shi sha da kai shi ma komai kai mai aikin da dole kai kuma ya biya kai saka aljanna an fahimci wannan walhamdulillahi والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودع من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في الإلهية كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا رحيما إنه كان حليما غفورا كان توحيدي نتن ذاكرا والحمد لله كما ونن يبون سفوفن نكمالا سكارة تبتوا لله قال الذي شهد له بالربوبية جميع مخلوقاته wanda dukkanin abin da Allah ya halitta sun shaida zaman Allah rabbu kowa ya san ba uba ne ko uwa ta ta yi shi ba ya san akwai wani wanda ya shi ba kuma ba kai ne ba to wannan wanda ya ka na aka ce marabbu kowa ya da wannan ba wanda ya rigima kasar rigimar in ma za a yi ta ta da wani abu da ashe kaga ka ta tunda tun farko an san shine mahalicci an san shine mai yin halitta an san shine mai rayawa an san shine mai kashewa an mai basuwa mai hanawa ko ba haka ba ko sami mutum sai ya ce to abu ya gagara wallahi ka ina ganin sai an koma ga Allah a ah? to ashe ko nan kowa ya san akwai rabbu to shi ubangijin nan to yabo ya kara tabbata gare wa aqarrat lahu bil ilahiyyati jami'u masnu'ati dukkanin abubuwan da Allah ya sanna suka tabbatar mai shine ilahu abin bauta dukan mahalukai suka tabbatar mai shine rabbu dukan masanu'ai sun ka tabbatar mai shine ilahu kana iya cewa i ka batta haka nan in luga din baka baka son kai yi kai kai ka shiga da yawa cikin luga kace duka gaba daya kenan da zama Allah ilahu da zama Allah rabbu kowa ya san haka kuma kowa ya yarda illa tsageranci ɗai na an ka yi wanda ke kibota ma Allah tsageranci na ko ba haka ba sun sani sun ki aiwatarwa ka ci haka in baka bambanta makhaluku da masnu'u ba kila fahimta in ka bambanta shi sai ka ce makhaluku a wajen masu luga suna magana abinda da ka, ka halitta farkon halitta ko ba haka ba farkon al'amari ya duka buga muku misali kun a gani Ah, idan abu farko dama yanzu in ka, misali za ka kujera ko za ka gado ko za ka wani abu ko kai ka sanna'a ah, ko kata ko na ka sauwa ka zo ka fere ka goge ka yi kaza ka buga kusa kaza kaza kaza sai ya tashi gado ko kujera ko benci ko ba haka ba to sana'a ka cewa ah, ba halaka ba an fahimta to amma katakon kai ka yi shi shi waye katakon to halaka kenan to duk halitta gaba daya gaba ɗaya ta yi da Allah an rabu an fahimci wannan da kahiri da musulmi da shagir ɗan banza da aljani da mutum da kowa sun yadda Allah shi an rabu ba su da musu da wannan to cikin mahalukai sannan akwai masanu'ai masnu' sune an ka ƙara sabunta aka koma sabo halittar suna an ka ba su imani kila fahimta a cikin mahalukai an samu masanu'ai kamar ya ce ni kamar a ce kenan cikin mutane an ka koma halitta muminai an ka koma samar da muminai su special na daga cikin mutane makhalukai duk gama gari masanu'ai su mu kila gani to su duk gama gari kowa san Allah an rabu amma halittattun waɗanda Allah yawa shirya ya samu shirya ya yadda su shiryu ko ba haka ba su ko su sun ka yadda da Allah ilahu sun ka kama bauta mai kila fahimta eh ai kaga da Abu Jahal da Abubakar As-Siddiq duk makhlukan Allah na kuma da Abu Jahal da Abubakar Siddiq duk sun yarda Allahu huwa Rabbu ina jin babar jima ga wannan ko amma mi sun ka samu bambanci yadda shi aka bauta sama kuma abota sama din ko ba haka ba aj'al al hatta ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab shi amma makin su abu bauta ma kowa a ce Allah ɗai shi ɗai duk duniya ga a ce shi aka bauta kaga shi a bambanci ko ehe to duk gaba ɗaya halukai sun yarda da Allah shi ne mi shi ne rabbu amma ta zababbu daga cikinsu halittattu daga cikinsu waɗanda an halitta kan imani sun yarda da Allah shi ne ilahu mun fahimci wannan wa shahidat bi annahu bi annahu Allah duk sun kashe da cewa shi ne Allah alladhi la ilaha illa wanda babu abin bautawa sai shi bima auda'aha kuma wannan da ta zo saboda abinda Allah ya sa cikin ta auda'a daga wadi'atuna ajiya yasa wannan abin ya zauna cikin ta min ajaibi sun'ati na halittar Allah halitta ce mai ban mamaki halittar da ya halitta mata wannan da shi ta gane cewa Allah shi abin bauta wa badai ayati da ayoyi ne masu kayatarwa wa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah nan wa bihamdi kuma yabo ya tabbata garai yabo ada da halki yabo din ya kasance yawan halittun Allah Allah mun yabi Allah mun tsalkake Allah ada da halki ko kuma wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ada da halki warida nafsi kun mun yi yabo mun tsalkake Allah har Allah ya dada iyaka yarda shi Allah kaliman nafsu mun karanta ta cikin kitabut tauhidi ko na ibnu khuzaima ta daga cikin dalilai na Allah yana da nafsu ko warida nafsi sannan na ta'arshi ku mun yabai mun tsalkake shi har nauyin al'arshin sa da midada kalimati yabo ya tabbata ga Allah tsalki ya tabbata ga Allah adadin tawada da za ta rubuta kalimomin Allah babu tako ko eh duk gulabin duniya su zan tawada don a rubuta kalimomin Allah da duk gulabin duniya sun kare kalimomin Allah ba su kare ba wannan wata mubalaga ta da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin wannan zikiri wanda yake tabbatacce na hadisi ingantacce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da aka karanta a cikin azkarus sabah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati suna ya zai sa matarsa tana tana tana azkaru dinta da safe tun bayan sallar suba han ya fita ɗan ji ya ɗan ji da mutane a waje har zuwa hanci ya dawo still tana nan tana ta azkaru ya ce mata ah kina nan duk sadda ni baki akan hal ta ce wallahi ta zala ta ni annabi ta ce ko ni ko bayan na baki ko na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku na faɗe su da an auna su da duk abin da ke faɗi tun sadda ni baki har zuwa yau duk sun jaya menene ya rasulullah subhanallahi wa bihamdihi daya in subhanallahi wa bihamdi an da halqi ko daya san eh duk da riwaya tana da bambanci akwai riwaya da kamaimaitawa ehe subha ta ce subhanallahi adada halqi subhanallahi rida nafsi subhanallahi zinata arshi subhanallahi midada kalimati ka gani guda hudu kenan ko kuma akwai riwaya ta zo subhanallahi bihamdi sai a ce adada halqi warida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati in ka ka kai daya ka koma mai tawa biyu ka koma mai tawa kace da a wani duk abin da ke faɗa har zuwa yau da nau yarin jayi ki ko a kitabu tawili mun karanta shi ko muka ce nessa na mannan manzon sallallahu alaihi wasallam dalilin da aka kawo a kitabu ta dan guda ba ka mana cikin waɗanda an kai ta hudi dan guda ana ta hudi ana ta hudi sai wani can ya ji haushi ya tashi ya kace ta ya faɗi dalilin da shi mun kai ta muna ta bida an tuno na jazakallahu khair yace abin da yasa sai ce ala ta sai abin da yasa na manzo sallallahu alaihi wasallam ya henata lokacin da muna magana akwai tafadul fil adkari zikiri na hin wani zikiri yace abin da yasa na wannan ya henata nata nata na nata ita nata na wanga kuma na na sallallahu alaihi wasallam kila fahimta eh ai ba wanda ita ta yi ta nata ko da ki musanni ta yi ba amma manzo sallallahu alaihi wasallam ga na manzo Allah na to in ko har sahabiya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina wadda tare da annabi take ko ba haka ba ta kawo ibada amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata shawara ta aje ta kuma ya approve din ta mafa ya approve din ta akwai ikrar cikin nata fa ta kare ai mun san kaulin nabi fi'il nabi ta kare akwai shi duk inda bai da kyau ya hana ta to yayi ta kare amma duk da yayi ta kare da ya bata afdalu to kai ina kai ina aje na annabi ka dauko na mahalki na kai na adina laifin rukunin mulki wanda ko ko ta kariri bai da ba sahabi na ba ba tabi'i na ba ba tabi'u tabi'i na ba ko shekara ba shekara dubu ha da wuce annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da hamsin ha sannan ha kwanta an kai muhalkin ka sannan an ka baka shi kan akwai ban mamaki Allah ya mu gani mhm. saboda haka na annabi akai wala ilaha illahu wala ilaha illa Allah wahda ko babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lah bai da abokin tarayya fi ilahiyati ga zama ne abin bauta wahadahu taukidi na na illa Allah sai shi Allah shi kadai an ka kara akka dama la sharika lahu taukidi na na la ilaha ko ba haka ba la ilaha aka ƙara aka ma shi an ka ce babu abin bauta babu abokin tarayya aka dawa na ga ina fi ilahiyati babu kama la sharika lahu kamar yadda bai da abokin tarayya fi rububiyati wajen halitta yana da abokin tarayya akwai wanda da shi da wani an kada an kai wani kai sadda an kai ka da Allah da wani sun da sun kai ka Allah shi ɗaya yake ko to in bisa baka bauta ma Allah shi kadai in dai kamar da ibn qayyim al-jawziya ka ce yace in dai Allah shi dai yayi ka bai yi shawara da kowa ba babu wanda ya taimaka sannan da ka duniya shi dai ka ci da ka ci da kai sha da kai rike ma rayuwarka sannan an kai ta lahira shi dai adda aljanna shi dai adda wuta to ban ga wanda za kai ka mota ta ma wani tare da shi ba ko ba haka ba ai babban zalunci na wana baka to kana ma wani aiki wanda ba shi ka baka ton ba babban zalunci na kila fahimta to saboda haka Allah shi kamar yadda ka san bai da shariki cikin rububiyya to kuma yi mai shariki cikin uluhiyya mala yace wala shabiha lahu fi zati bai da shabihu ga zati wala fi af'ali haka nan bai da shabihu ga af'alu ayyuka wala fi sifati bai da shabihu ga sifatu kalimar shabihu da yake lokacin na gani yana harara mu za mu kai wata rana kalimar shabihu akwai shabihu akwai naziru akwai masilu akwai kufu duk waɗannan suna zuwa ana kore ma Allah su idan aka ce nazir wani lokaci yana zama idan aka zan shabihu kai kama da abu a wasu wurare ba duka ba a wasu wurare ba duka ba in kai tsawon ubanka sai a ce ta bihi ko kai fari nai amma ai ba kai kama da shi ko ina ba don ya hika shekaru farin gai mai kare kako naka baki kirin har akwai bambanci nan eh to inda ba ku cika duka ba to shi ashabihu inda ba ku cika duka ba ka dan dobo wani abu na shi shi ashabihu in an ka ce kun yi tangal tangal duk abin da aka gare ka yana da shi shi an masilu kila an fahimta eh to wa Allah ko ko cikin Qur'ani da yawa da hadisai da yawa masil da misil aka ta korewa ana ta kore su ko ba haka ba kuma shi ahin mubalaga duk wanda kasan in ana son a kore abu duka mubalaga akai shi sa Allah ka ce wa ma Allahu bi zallamin lil abidi eh mubalaga akai wajen kore shi kwakwaf a kore shi ko eh amma in ka ce ai bai dan zalunci bai dan yi ko ba haka ba eh kila akwai dan wata dan wani sofa da sofa ne ko ba haka ba sai ka ce ko kusa da haka ne wasu ne ko mun gane to sa shabihu duk da dai kalima ce da ba ta yi wurudi ba cikin aqida ba ta hito cikin kore ma Allah ita ba a cikin hadisai da ayoyi babu ta amma dai malaman aqida suna umarni da kalimar duk da abin da a cikin ta na rashin cika muradin da aka nuhi amma tana ba da gudummawa sosai wa sosai wajen ne wajen kore ma Allah wani wanda ya kama da shi ta kowane gehe kila an fahimta kenan su muna iya ba su uzuri suna nuhin kenan ta kowace kama ta kowane samfari ta kowane yanayi ba kai kama da Allah ba ba ma a babbakalin duka ko kaɗan ba kai ba kila an gane shabihu masha Allah fi yi kalimar zatu a luga a luga ka magana tana magana ga gangar jikin abu zatu shai gashi ko ba haka ba mhm, zatu ce fulanun gashi ka'imun bi yi kalimar zatu amma malaman ilmul kalami suka aro ta suka ba a tawakilci kaliman nafsu malaman a salaf ba su unwani da kalimar zatu da wannan ma'ana na shi Allah ke da an fahimta sai da su unwani da ma'anar zatu da ma'anar ne da ma'anar nafsu nafsuhu ta'alabu ma fi nafsi wa la'alabu ma fi nafsika warida nafsihi da sauransu amma malaman ilmul kalam sun aro kalimar zatu suna amfani da suna nuhin shi Allah gaba daya kila an fahimta duk da kaka ce na ce bata hito ba ta hito cikin hadisi amma ba da wannan ma'anar ba ba da nuna a nuna eh, gangar jiki ba ko ko a nuna a tadasimi jassama Allah ga jiki jassama Allah bata zo haka nan ba ta zo kawai ga abin da ga haƙƙi kamar inda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin Bukhari annabi Ibrahim bai ƙarya ba sai wurare uku waɗanda dukkan su yayi ƙarya fi zatin Allah ta'ala an gane hadisin duka in in kakkari nan abin an ce ƙarya ko eh ko da ka dai tawilin ta to ka dai tawilin in kaso ko ba haka ba eh ya kwadi ka san wani na sai dai tawil yace ta haidadi yauwa ka a ce wani yayi kuri a danci ya dan abin nan kadan dai ko ba haka ba yawwa fi zatillahi sai a ce sai a ce annabi ibrahim ya faɗi abubuwa a zahirin su ba da suke ba gasgawa dai suke ko duka yayi waɗannan fi zatillahi an fahimci abin da ka son bayyana a ina abubuwan da sun ka shafi Allah kin sarki ko eh a lokacin da yace ma wannan mata shi yar uwa tai lokacin da yace bal fa'alahu kabiruhum hada ko ba haka ba da sauransu ala kulli halin kalimar zatu dai zan zo kanta insha Allah mu ƙara bayani kalima ce waɗanda wadda a ga aqidatu salafa suka amfani da ita ba suna nihin Allah amma dai sun yi adopting ɗinta daga bayan ta shigo ta suru malaman kalamu to suna magana dai shi Allah gaba ɗaya shi yasa kan mu in wani ita mufassara su ayoyi wa yabqa wajhu rabbika ay zatuhu in hmm, kurena kila fahimta suna kokarin su kauce mu cewa Allah na da wajahu sai wuce zatu ko ba haka ba za mu kai ga masalata to ala kulli halin a gurguje wala shabiha lahu bai da mai kama da shi fi zati wajen zatin Allah wala fi af'ali ko ga ayyuka ne shi Allah nashi ayyuka ko ba haka ba eh akwai mai ruwa akwai mai hidda rana daga yamma daga gaba sawadi yamma ba an ce mawancan kahiri ba to Allah na yi haka to kai kai fa bu hita ko to shi dai ayyukan Allah nashi nake ne ba mai yin su sannan wala ni wala fi sifati wallahu wallahu akbar Allah shi adda girma kabiran girman gaske walhamdulillah yabo ya tabbata ma Allah yabo katiran mai yawa wa subhanallahi bukuratan wa asila tsarki ya tabbata ma Allah safe da yamma wa subhana tsarki ya tabbata ma man sabbahat lahu samawati wa amlakuha wanda sammai duka sun kai tasbihi gare da sammai da mala'ikunta duk sun kai tasbihi ga Allah wan nujumu wa aflakuha taurari da maguna taurari falak inda tauraro ka gudu duk sun kawo Allah tasbihi wal ardu wa sukanuha da ƙasa da duk mazaunan ƙasa gaba ɗaya sun kawo Allah tasbihi wal bihar wa fitanuha wa hitanuha da gulallabi da gulabe da duk kifayen gulabe wan jiba da taurari da duwar wasu jibal manya manyan duwatsu sun kawo Allah tasbihi wa shajar wa dawa da duka itatuwa da dukan dabbobi gabaɗaya. daya wal akam rimal da tuddai da yashi duk gaba ne jamu akama akama inda abu yayi toro haka ƙasa ta tattaru ko da suka yi ta suka yi tuli sai a ce akama aljamu sai a ce akam da tuddai wal rimal da yashi jam'u hamlu duka kai wa kullu ratabin wa ne da dukkanin busasshe da danye duka sun sun yi saran daga Allah in ka ce misali ce wa kullu hayyin wa mayyitin kai da raye da matacce kowa yadda Allah da shi ya Allah kowa yadda don Allah ce shi yace yusabbihu lahu samawati was samawati sab'u wal ardu wa man sammai gaba ɗaya bakwai gaba ɗaya duka gaba ɗaya sammai sun yi tasbihi ga Allah wal ardu ƙasa ta yi tasbihi ga Allah wa man da wanda a cikin sammai da ƙasai kowa kenan da mutum da aljani da duci da komi wa in min shay'in kai babu wani abu illa yusabbihu bihamdi face yana tsalkake Allah yana gode ma Allah walakin la tafkahuna tasbihahum sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin su Allah ɗaya sama da suka tasbihi Allah ɗaya sani kakka ce ku kan ga shafi na ice shi a tasbihi din ko kasan dan mandiri bandiri haka yace yawa yace dan shafa da kai fim fim kana shaha tasbihi na ga Allah wai tasbihi wai bugun dan bandiri ko a kuma san wanda suka tasbihi don Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahu ba ku sami at-tasbihin su ba saboda ka babu wanda yace ma shaha bandiri tasbihi na babu wanda yace haka babu wanda yace ma odan mota tasbihi ta babu wanda yace ma jan tasbaha wai shi a hujjawa jan tafa tana kwas kwas kwas ko baka ce komi ba kwas kwas kwas tasbihun wai shi da sun ka dauka suna shuru ana kwas kwas shina labari shina bacin wane shina bacin matan wane shina dibin wanci amma yana kwas kwas wai sabihu wa ma min shay'in in kai magana a Allah ya ce muna walakin la tafqahuna tasbihahu mu tsaya nan ba mu san wanda suka tasbihi ba kuma Allah bai buƙaci mu sani ba da ya sanar da mu innahu shi Allah kana haliman kai Allah mai hankuri na Allah halim halim kuma gafura mai gafara na ku yi hakuri karatun wanda yake kaɗan kaɗan aka yi ko saboda in mun ka shiga mun ka walwale sai mu yi ta gudu shin hiɗa da ma nan aka barin an ce ana barin kyau to ranar haihuwa to mu yi kokari kan ranar haihuwa mu kyau din mu tahe da shi alhamdulillah muna da babban bako duk da ni na sanya lokacin a gafarce ni kun san akwai wata daura da za a gabatar ina jin daga gobe ko Mus'ab ibn Umair masallacin Mus'ab ibn Umair wanda za a yi ta gobe Alhamis da banda gobe juma'a da ran asabar wanda masha Allah jazakallahu khairan wanda mun yi sanarwar ma duka wuraren karatuttuka karatun ran litinin masallacin malam Musa ko mun bada sanarwar karatun na masallacin Abdullahi bin Abbas mun bada sanarwar to yau ga tanda ga waina ga mai karatun ya halarto da kai ne ana karanta 50 hadisan ah, na falalar sahabbai na da ahlul baiti na malam murtala da'a gashi nan ana gani kowa ya san shi da kuma littafin lum'atul itiqad shi ma littafin na imamu al-maqdisi ibn qudama al-maqdisi wanda za a gabatar kamar haka wuri masallacin mus'ab ibn umair ko mus'ab ibn umair santa samarot sokoto kowa ya santa ana dan halartoci da mahadaruri da can ranaku alhamis juma'a asaba sha shidda sha takwas in eh, sha shidda sha bakwai sha takwas na'am sha shidda sha bakwai sha takwas ko ga wani shekara dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da bakwai shekara na shekarar musulunci kenan yau muna sha biyar ko to gobe sha shidda da sha bakwai jibi da asabar sha takwas lokaci takwas na safe zuwa takwas na dare daura ta za a yi karatun za ka zama karatun ɗaya rana ka zan ibn qayyim karami insha Allah in Allah so ran alhamis a yi mashi ran jimu'a a yi ran asabar a yi malami mai gabatar da karatun Sheikh Ja'far Hassan Adam Jigawa wannan dai sanannen malamin nan da muka sani wanda khiriji na Jami'atul Islamiyya ta Madina sannan kuma na Sokoto dai alhamdulillah mun san shi ba bako na ba shi ya gabatar da karatuttukan Abu Dawuda a lokacin da Dr. Malam Jabir ya samu yan lalurori na tafiye-tafiye da sauransu to a kila za mu dan bashi yan wasu yan mintoci ya samu na albarka ga wannan majalisi namu kuma ya san yan uwa yan uwa su su ƙara sani ne insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladasa abin da muka kuskura Allah shi gafarta muna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akramukallahu bismillah kila malam ba ta kace kai hankuri kai hankuri ka dawo nan ba ta kace <laughs> to innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin na imamil mursalin muhammad bin abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin yan uwa musulmi assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan malaman mu na wannan gari mai albarka ibtida'an bi shaykhina al-fadil doctor mansur ibrahim wa mu'awinihi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa waɗannan abubuwa da suke faruwa na alkhairi na yada ilimi da yada sunna wannan gari mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗayan su Allah kuma ya karfafe su ya kimsa ikhlasi cikin zukatan su ya sa da su da mu almajiran su mu girbi sakamakon abin da muke yi na kokari da himma da cusa kanmu cikin wanda suke danganta kansu da sunna Allah ya sa mu tashi gaban Allah cikin wannan wallahi duk sanda na ga wani abu a nan garin yana tuna min wani abu guda ɗai ne duk yadda alkhairi ya fara zuwa gu ko an samu matsala ta mantuwa ko jinkiri ko ɗan wani sakaci to dawowa da abin bai da wahala sama da a ce da babu alkhairin tun wuri baya da ba a kokari a ga an cuso da bidiyoyi masu ƙarfi cikin garin nan naku mai albarka amma bai yiwa ina kwatanta garin nan da kamar gwal a yi ƙura ta lullube shi ta toka in ana buƙatar haskensa ya dawo ba sai an sa ruwa ba da tsintsiya masu sai ya dawo to haka al'ummar sokoto suke saboda an samu da'awa ta sunna an samu ilimi da haka ko a ce ba ta zuwa garin nan mai ƙarfi idan ta zo sai dai masu yada ta zama baki amma zaunannu sai dai su yi ba dan ba sani ba domin gari ne gaskiya na ilimi gari ne da sunna da haka malam Allah saka masa da alkhairi wani irin abuwa da muke diba na ilimi yan uwa babban nasiha ta gare mu gaba daya bai wuce ikhlasi ba bai wuce ikhlasi ba mu fatan samu wannan ladan wannan wahala da muke a gaban Allah kar mu ji muna neman wani ɗaukaka kar mu ji muna neman wani girma kar mu ji muna neman mu mu zama lalle mu zama kamar wala yadda Allah ya shi Allah masa albarka ya bashi aljanna ta tare da shi kuma Allah ya ba mu tamu kar mu nemi wata bukata ta ɗaukaka kar mu samu kibir da uju a zukatanmu wallahi akwai alkhairi a garin nan kuma wayannan malamai namu Allah ya tsawaita mana rayuwarsu Allah kuma karfafi zukatansu eh Abdullahi bin Mubarak wani sa ya tambaye shi menene alkibir menene girman kai yace shine walakanta mutane yace menene al'ujub yace al'ujub shine an tara أن عندك ما ليس عند غيرك كذلك ganin kana da wani abin da wani bai da shi wannan shine cutar almajirai a ilimi shine cutar mu ta ɗaliban musulunci na sunna yace ko ban san wani abu ban ji Abdullahi bin Mubarak rahimahullah ban san wani abu wanda ke sharri ga al'ummar masu sallah irin al'ujub daga duk abin da muka yi kame da malaki dora muka wannan aqida Allah saka mai da alƙai abu na ƙarshe da na kaso da rufe da shi karatun aqida ya fi duk wani karatu da kusa ne a musulunci ka zama faqihi ka zama muhaddisi ka zama mufassiri ka zama mu'arrikhi ka zama adibi ka zama komai ka zama in ba ka da aqida kana da matsala wa fu'ulun bihi mansubun wa ilmun marhu'un bi damma bihi tata wa ya halice ka kasan Allah ne wa zan bautawa kasan Allah ne to ko baka san maf'ulun bihi ba kasha ina ba da wani labari cikin yanzu ku duba littafin da malam gaba ɗaya da gama karatun nan ku duba ayan nan ku turo mana ita wa Allah rama da ja mana ita tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura ibn al-qayyim na gwada maka malamin aqida faqihi ne malamin mu muhaddisi ne malamin mu mufassiri ne malamin aƙida adibi ne baligi ne komai ne a ayan nan duk cewa zabihu lahu as-samawati saqu wal ardu wash shajaru wan nabatu wal jibalu wal atamu duk kamar da kace mad dalilu ala zalika saboda karka koma gida babu dalili shine ka maka wannan shine dalilin wa man fihinna nan to shine duwal akamu dinnan wal jibalu sai ba kira to ga sunan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta